يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله جولة عرباء 22 قوة جمادة أخرى إجراء تنا بشكرة تبودة داري خدد 22 ترى جيدة 22 بيار قوة شدة شكرة تبو بيو لتبود مناش جنبادي نفركو نلتاق اقتداء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية الله يشمك رحمه yana kafa hujja da ayoyin alkur'ani mai girma akan cewa yahudawa ne allah maɗaukaki yake nufi da almazbubi alaihim kalmar da ya faɗa a suratul fatiha daga cikin hujjojin yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum aya ta goma sha hudu ta suratul mujadala ita wannan aya ba ka fahimtar ta sai ka san dalilin saukanta idan ka san dalilin saukanta to nan ne za ka fahimci abinda ya sa shekul islam ya kafa hujja da ita akan cewa yahudawa ne ake nufi da almaktubu alaihim a suratul fatiha mutanen da Allah madaukaki ya yi fushi da su al-imam ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisi a cikin al-musnad a mujallar na hudu shafi na 48 haka nan al-imam bai baihaqi a littafin sa da la'ilun nubuwa a mujallar na biyar shafi na 282 al-imam al-hakim yace wannan hadisin ya inganta a cikin al-mustadrak a mujallar na biyu shafi na 564 haka nan ibnu kathir shi ma a tafsirin da yake ma wannan aya idan ka duba tafsirin ibnu kathir game da wannan aya suratul mujadala aya ta goma sha hudu mujallar na takwas shafi na saba'in da takwas ya ce hadisin yana da kyau abin yana daga cikin mu'jizozin annabi muhammad yana daga cikin mu'jizozi da allah maɗaukaki ya ba wa manzon allah abdullahi bin abbas ya ba da labari ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan fi zilli hujjaratin min hujjarihi akwai wata rana da rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ƙarƙashin inuwar ɗaya daga cikin ɗakunan matansa waƙad kada zillu ya taƙallar inuwar ta kusa da wato ta kusa daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda bu nafarun minal muslimin kuma akwai wasu daga cikin musulmai suna tare da annabi a wannan lokacin ana zazzaune faƙala sai manzon Allah ya ce innahu sayatikum insanun wani mutum zai kullo muku yanzu yanzuru ilaikum bi aini mutumin nan yana kallo amma da ido na shaytan wannan yana cikin mujizozin manzon Allah yakan ba da labarin wani abu wanda mutane ba su gan shi ba amma wannan bai nuna cewa manzon Allah ya san gaibi Allah yakan sanar da annabawansa wani tashi na gaibi saboda karfafa da'awarsu na kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma don an karfafa musu ta sanar da su wani tashi na gaibi bai nuna cewa annabawa sun san gaibi wane ne masanin gaibi shine Allah madaukaki manzon Allah ya ce musu wani mutum zai bullo muku yanzu wannan mutumin yana kallo da ido na shaidan annabi na rufe baki abdullahi bin abbas ya ce fa'iza sai ga wani mutum kuwa ya bullo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa wannan mutumin zai fito ya ce yana kallo da ido na shaidan amma fa'iza ja'akum fala su idan ya bullo kada ku yi magana da shi ku yi masa shiru mutumin banza ne An ولم يلبثوا أن طلع Abdullahi bin أعور عبد ce ba a ko بأكو ba sai ga wani mutum mai ido ya bullo idon sa daya sunansa Abdullahi bin Nassal me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana kallo da ido na shaitan manzon Allah ya faɗi haka ne ba wai don mutumin idonsa ɗaya ne ba mutumin yana amfani da wata siffa wacce Allah maɗaukaki ya bashi siffa ta na ƙasa wacce duk wanda ya ganka da irinta yakan tausaya masa amma sai mutumin ya yi amfani da wannan siffa ta wajen munafinci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da shekaru da dama akwai waɗanda suke amfani da kasa wacce Allah matsaukaki ya ba su ta wajen shirya munafinci wannan mutumin yana daga cikinsu yujalisun nabiya sallallahu alaihi wa sallam yakan zo majalisin manzon Allah ya zauna kai ka ce mutumin kirki ne gashi da siffa ta tausayawa babu mutumin da zai kalli wannan mutumin ya ɗauka munafiki ne ثم يرفع حديثه إلى اليهود bayan an tashi majalisin manzon Allah wannan mai ido ɗayan Abdullahi bin Nabtal sai ya ɗauki maganar manzon Allah ya kai mai Yahudawa ka duba tafsirul munir mujallar na hudu shafi na 424 larabawa a tsari irin na harshen su dukkan wata siffa in dai mummuna ce babu alheri a cikinta sukan danganta ta da shedan wannan mutumin yana da wata siffa siffa tana naƙasa amma kuma ba a samu alheri a jikin shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta shi da shedan yana kama da yadda Allah madaukaki ya siffanta wata bishiya da take cikin wutan jahannama a suratul saffat yace qal'uha ka annahu ru'usu shayatin me yasa Allah ya danganta wannan bishiya da kawunan shaidanu saboda bishiyar babu alhairi a cikinta don haka a tsari irin na harshen larabawa inda duk aka samu wata siffa wacce babu alhairi a jikinta larabawa sukan danganta wannan siffa da shaidan shi yasa manzon Allah ya danganta idon wannan mutumin da shaidan saboda mutum ne wanda yake da mummunan aniya zai taho ya zauna da manzon Allah bayan an tashi majalisi ya dauki maganar annabi muhammad ya kai ma yahudawa annabi ya ce mutumin nan zai bullo gare ku idan ya bullo kada ku yi masa magana abdullahi bin abbas ya ce rufe bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ke da wuya sai ga wannan mutumin ya bullo فقال حين رآه a lokacin da manzon Allah ya ganshi sai ya ce masa alama tashtumuni anta wa ashabuka mai yasa da kai da abokan zamanka kuke zagi na ka je wuri kaza ka zage ni da kai da yahudawa to kada sai ce a'a ba mu zage ka ba zarni a cika dihin ka kyale ni in je in kawo maka su fanfalaka ya tafi fada'ahun ya kira waɗannan abokan zaman nasa fa suka zo suka yi ta rantsuwa ba su zagi annabi ba wa tazaru suna ba da hanzarin su shine fa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul mujadala alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim shin kaga waɗannan mutane munafikai waɗanda suka jibinci wata jama'an da Allah ya fushi da su Abdullahi bin Labta munafiki ne zai taho ya zauna da manzon Allah idan ya tashi sai ya ɗauki maganar annabi ya kai ma yahudawa Allah yake bayani akan mutanen da suke da wannan siffa alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ko kaga mutanen nan waɗanda suka jibinci wata jama'an da Allah ya yi fushi da su da jin wannan aya kasan yahudawa ake nufi abdullahi bin naftal ya jibinci yahudawa su ne mutanen da Allah ya fushi da su shi yasa shekul islam ya kawo wannan aya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa mutanen da Allah ya fushi da su su ne yahudawa ma hum minkum waɗannan munafikai ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da yahudawan kenan bai na zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i munafiki dama fuska biyu ne da shi ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su tare da yahudawa wa yahlifuna ala al wa hum ya'lamun suna rantsuwa akan ƙarya alhali suna sanar da cewa ƙarya suka yi ya kirawo abokan zamansa sun taho sun yi ta rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba su zage shi ba alhali ƙarya ne a'adda Allahu lahum azaban shadidan Allah ya musu tanadin wata azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun lallai abin da suka kasance suna aikatawa yayi muni ittakhadhu aymanahum junnatan munafikai suna rikon rantsuwansu a matsayin garkuwa saboda su kare kansu kada a gane munafikai ne me yasa kai kaza sai ya rantsa da Allah kai kuwa musulmi an ce in an yi rantsuwa ka yadda to Allah ya san zukatansu ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah Allah madaukaki yace falahum azabun muhin suna da azaba mai radadi lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyansu da 'ya'yansu ba za su wadatar da su komai game da Allah ba ulaika ashabun nar waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wutar yau mai yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tada su baki ɗayansu fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum za su ma Allah rantsuwa din kamar yadda suka yi muku rantsuwa a yanzu wannan shi yake nuna cewa duk mutumin da ya mutu akan wata siffa Allah madaukaki zai tada shi a kiyama akan wannan siffa man mata ala shay'in bu ita kuma waɗannan ayoyi su suke tabbatar da cewa Abdullahi bin Naftal ya tabbata munafiki bai tuba ba har mutuwarta domin Allah madaukaki yace ulaika ashabun nari hum fiha khalidun in ka duba al-ifaba fi tamyiz as-sahaba littafin ibn hajar yana kirga sahabban annabi Muhammad ya kawo sunan wannan mutumin Abdullah bin Naftal har ma ana jingina shi da al-ansari Abdullah bin Naftal al-ansari Abdullah bin Naftal musulmin Madina sahabin annabi Muhammad amma bayan ya gama sa sunan shi sai ya ce munafiki ne saboda aya ta tabbatar da cewa dan wuta ne wannan ya nuna kenan ba zai taba tuba ba har mutuwarsa Allah ya san su wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibun wannan yana daga cikin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Allah yakan sanar da annabi Muhammad wani al'amari na gaibi wanda mutanen da suke tare da shi ba su sani ba irin wannan yana da yawa a tarihinsa akwai misali da kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan ga waɗanda suke bayansa a lokacin sallah wannan ita ma wata mu'jiza ce gare shi kamar yadda ana zaune tare da manzon Allah sai annabi ya ce masa habbai innahu sayatikum insanun yanzuru ilaykum bi aini shaytan wani mutum zai bullo muku yanzu ga siffar wannan mutumin sahabbai ba su sani ba amma manzon Allah ya ba su labari kuma abin ya auku to haka nan Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza idan manzon Allah ya tsaya a sallah yana kallon bayan shi khususiyya ce ta annabi Muhammad hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 718 725 744 sahihu muslim hadisi na 434 ma'ana hadisi ne muttafaqun alai manzon Allah in aka tsaya a sallah zai ce musu aqimu sufufa fa inni arakum khalfa bahri ku daidaita sahunku ya ku sahabbai dan ku ina kallon ku ta bayana kar ku yi tsammanin ba ni ganin ku wannan kusufiya ce ta manzon Allah akwai riwayar da yake cewa fa wallahi na rantse muku da Allah ma ya yakhfa alayya khushu'ukum wa la tawali'un da kuke yi a sallah irin ruku'un da kuke yi a sallah sai buya gare shi sai da ya rantse da Allah sannan ya gaya masa habbai fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wa la ruku'ukum inni la arakum min wara'i bahri ina kallon ku ta bayana ina kallon ku shi yasa wasu malamai kuma suka wuce haddi ta wajen bayanin mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalin su shine wani malami da ake kiransa Muhtar bin Muhammad a littafinsa an ya rubuta littafi akan mu'jizozin manzon Allah sai ya ce innahu kana baina katafai rasulillah sallallahu alaihi wasallam ainan ai a tsakanin kafadun annabi Muhammad ta baya akwai wasu idanun guda biyu wannan magana karya ce a bayan annabi akwai idanu guda biyu misalu sallin khiyar ƙananan idanu ba a iya ganin su kamar hujin allura ji wannan malamin ba a iya ganin su masu na nan a tsakanin kafadun annabi muhammad fa kana yubsiru bihi ma da su yake ganin bayan shi wala Haji kuma siyabu sannan koda ya sa kaya wannan kayan baya rufe idanu babu mamaki ma idan kana karanta mu'jizozin annabi zaka yi karo da wani hadisi kana yara fi bolami, kama yara fi bauɗi annabi yana kallo a duhu kamar yadda yake kallo a haske wannan masu karya ne ai ba sai an samu idanu a bayansa kafin nan zai ga bayan shi ba wanda ya baka idon shi ya ba shi damar ya ga don haka ba bukatar a samu ido idan Allah ya yi nufin annabi Muhammad zai ga bayan shi wallahi ko babu idanu a bayansa manzon Allah zai gani shi wannan malami kokari yake ya samar da wata hujja ta cewa annabi babu shakka yana kallon bayan shi saboda yana da idanu ba sai an ce akwai idanu ba hadisai sun tabbata idan an tsaya a sallah annabi yana kallon bayan shi babu shakka don haka ko ka ce da ido ko babu ido Allah madaukaki ya ba wa annabi ikon ganin bayansa ah, shi yasa al-hafiz al-aini da yake sharhi na sahih al-bukhari a cikin umdatul qari mujallar na biyar shafi na ɗari uku da saba'in yake cewa tayi ilaihi waɗannan abubuwan da ake faɗa shi annabi bayi da bukatar su Allah maɗaukaki shi ya baka damar ka gani da ka. kuma wannan idon da kake gani ba wai shi ne ganin ba sau da yawa za ka ga mutum makaho ne bai gani amma ga idanun nasa lafiyayyu ashe ba ido ke gani ba iko ne na Allah maɗaukaki tunda Allah ya yi nufin annabi zai ga bayansa babu bukatar a samu idanu ta bayan shi kafin nan ya gani a cikin khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa sallam littafin ibnu sa'ad ya sake bada misali da labarin wannan malamin muhtar bin muhammad cikin risalarsa an-nasiriyya ya sake kawo wata mu'jiza yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam min mu'jizatihi ilbatun nakhla fi sanamil ba'ir akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba wa sahabbai mamaki ya tsirar da bishiyan dabino akan doron rakumi nan take bishiya ta tsuro akan tozo na rakumi bishiyan dabino bishiyan nan ta girma a lokaci guda wa idraku samariha har ma ta yi ‘ya'ya a wannan lokacin filhali sun matana wala halhadiru na waɗanda suke gurin kowa ya kama tsinkan waɗannan ƴaƴa na dabinon faman alimallahu minhu yu'min kalati tamra hulwa fi famihi wanda yake da imani idan ya ɗauki ɗan icen dabinon nan ya sa a bakinsa sai ya ji dabinon yana da zaki wa man alima annahu la yu'min ada hajarin fi famihi wanda kuwa ba zai yi imani ba ko ko munafiki ne idan ya saka wannan dan dabino a bakinsa sai ya zama dubi wannan magana ba ta da asali daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka same ta a cikin littafin sunna ba don haka akan samu kareraki da dama da ake danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta sashin mu'jiza amma wannan mu'jiza babu ko shakka ta tabbata shi yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama a littafin sa silsilatul ahadith sahiha mujallad na farko shafi na 74 bayan ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ke cewa fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara dhahri aqimus sufufa ya ku musulmai ku daidaita sahu fa inni arakum khalfa bahri dan ko ina kallon ku ta bayana sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce fil hadisi mu'jizatun zahiratun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana tabbatar da mu'jiza ga Annabi Muhammad me ce ce mu'jizar wa huwa ru'yatuhu min wara'ihi annabi yana kallo ta bayan shi wannan mu'jiza ce da take banta ga Annabi Muhammad sai albani ya ce walakin yambagi an yi ulama annahu khassatan fi halati kaunihi fi salah kada ka ɗauka don an ce annabi yana gani ta bayansa a kowane lokaci ne a idan an tsaya a sallah ne kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin bayansa wallahu ya'timuka minan nas ba ko da yaushe bane yace me yasa muka ce ba ko da yaushe bane annabi ke ganin bayansa iz lam yarid fi shay'in min ba a taɓa samun wani hadisi ba annahu kana yara kadhalika kharij as-salati aiban babu wani hadisin da ya sake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayansa in ba a cikin sallah din ba ashe wannan mu'jiza ta tsaya ne a cikin sallah idan manzon Allah baya sallah baya ganin bayansa amma lokacin da ya tsaya a sallah yana ganin bayansa menene wannan yake nuna muku ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yace wannan yana nuna muhimmancin sahu a sallar musulmi saboda muhimmancin sahu yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Muhammad wannan mu'jiza na kallon bayansa a lokacin da yake sallah saboda a tabbatar da cewa sahun nan an daidaita shi an yi wa manzon Allah kyautar mu'jiza babu wani dalilin da yasa aka bashi wannan mu'jiza illa kawai don a daidaita sahu a sallah don haka babu ko shakka daidaita sahu a sallah wajibi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da dama yake tsawatar wa musulmai dangane da daidaita sahu wanda ya rawaito wannan hadisin Anas bin Malik yace a lokacin da annabi ya juyo ya dubi sahabbai ya ce musu wallahi ina rantsuwa da Allah ma ya fa alayya khushu'ukum wa ruku'ukum li anni arakum bin wara'i bahri ina ganin ku ta bayana don haka ku daidaita sahu Anas bin Malik ce sahabbai nan take suka kama daidaita sahunsu saboda sun tabbatar lallai sahu yana da matsayi a karantarwar sunna tunda har Allah madaukaki ya bawa annabi Muhammad mu'jiza kai. don kawai ya tabbatar da cewa sahabbansa suna kulawa da sahu ah, hatta annu'man bin bashir shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labari yace a wannan lokaci fara'aitu rajula yalsaqu mankibahu bi mankibi sahibihi a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana sahabbai nan take suka bi umarninsa sai ka ga mutum ya haɗa kafaɗarsa da mutumin da ke gefensa wa rukbatahu bi rukbatihi ya haɗa gwiwansa da gwiwan na gefensa bi rukbati sahibihi wa ka'bihi bi ka'bihi ya haɗa idan sawunsa da idan sawun na gefensa kenan wurare guda uku sahabbai suke haɗawa a sahu a sallah da kafaɗa da gwiwa da idan sawu hadisin yana cikin riwaya ta al-imam abu dawud hadisi na 662 al-imam al-bukhari ya kawo hadisin mu'allakan kado fathul bari mujallal biyu shafi na 176 yana silsilatu sahiha mujallal na farko shafi na farko juz'i na farko shafi na 39 sahabbai nan take suka ɗauki umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma inda duk aka daidaita sahu sai ka ji zafi in ma ka ji zafi ta kafaɗanka ko ta kafanka to wannan sahun bai dace da yadda annabi ya ce ai ba bai kamata wani ya cutu ta wajen daidaita sahu a sallah ba har in ka ji zafi to wannan sahun bai ɗauki karantarwar manzon Allah ba me yasa akwai hadisin da yake sahihu sunan abi hadisi na 676 annabi yace khiyarukum alyanukum manasiba fi salat mafi alkhairin ku ku musulmai sune mutanen da suka fi saukin hada kafada a sallah za su hada kafadan amma babu wanda zai ji zafi dan akwai wanda zai taho saboda ya ji ana daidaita sahu ya matse ka da gaske wannan ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce ma wanda ya yi haka yana cikin masu alkhairi manzo Allah yake khiyarukum alyanukum manazib fi salat mafi alkhairin ku su ne mutanen da suka fi saukin hada kafadu a sallah hada kafada a hada gwiwoyi a hada idanun sawu ba sharadi ba ne dukkan su su haɗu saboda halittar daban-daban ce wani dogo wani gajere wani mai jiki saboda haka karkana ce dole sai gwiwoyin sun haɗu ba ko da yaushe ne haka na yake haɗuwa ba illa dai annu'man bin bashir ya siffanta yadda sahabbai suke tsananta bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi al-iqama yana duba sahabbai yace aqimu sufufakum wa tarafu kafin yayi kabbara qabla an yukabbira ku daidaita sahunku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadi da cewa inna taswiyata sufufi min iqamati salah lallai ku sani daidaita sahun nan yana daga cikin sharuɗa na tsayuwar sallah a wata riwaya yake min tamami salah shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa don haka daidaita sahu wajibi ne a sallah waɗannan dalilai sun isa ka yarda cewa wajibi ne farko Allah madaukaki ya ba wa annabi mu'jizar ganin bayansa a sallah kawai don daidaita sahun musulmai ashe ku ba a ce sahun nan ba wajibi ba na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa ga sahabbai ya ce musu ina ganin yadda kuke khushu'i tawali'u a sallah da ruku'in ku don haka ku daidaita sahunku ku anas bin malik ya ce kafin manzon Allah ya kabbara bayan ikama sai ya yi dubi sahabbai ya juyo da fuskarsa aqbala bi wajhihi ya ce aqimu sufufakum wa tarafu ku daidaita sahunku ya ku musulmai sannan akwai gargadin da annabi yayi a wata riwaya yake cewa wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko kuwa Allah ya raba tsakanin zukatanku Allah ya ji kan Muhammad bin Nasir dinin albani yace don haka yasa kake ganin mutane a yanzu babu haɗin kai an bar hanyar haɗin kai ɗin tun daga sallah ashe sallah tana daga cikin hanyoyin da musulmai za su samu damar haɗa kawunan muddin jama'a suna daidaita sahu a sallah to ana musu fatan waɗannan mutane za su samu haɗuwar kai malaman tabi'a suke cewa inna fasadal batini yu'athiru fi fasadi zahir idan baɗini ya lalace to yakan yi tasirin lalacewar zahiri abin nufi in ciki ya ɓaci to labudda waje ma ya lalace don haka a yi kokari a ga ana daidaita sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rashin daidaita sahun nan a dalilin sa Allah kan raba tsakanin zukatan musulmai don haka sahabbai sun kula da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya tsananta dangane da al'amari na sahu har ma hadisi na Aisha Allah shi kara mata yarda take cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce man sadda furjatan bana Allahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha daraja wanda ya ga wata kafa a sahu har ya cike a dalilin wannan aikin da yayi Allah madaukaki zai gina masa daki a cikin aljanna kuma zai ƙara ɗaukaka masa daraja guda a cikin aljanna ɗin malaman suna suke cewa a duka ayyukan da mutum yake yi na sallah babu wani aikin da aka ce in kayi shi nan take za a gina ma gida a aljanna in ban da kike kafa a sahun sallah saboda muhimmancinsa mu koma karatunmu Allah madaukaki yace alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minkum shin ko kaga waɗanda suka jibinci wata jama'a musulmai ne suka jibinci wata jama'a waɗancan jama'an ku Allah ya yi fushi da su waɗannan da suka jibince su ɗin, ma hum minkum ba sa tare da ku wala minhum kuma ba sa tare da ku shine shaykhul islam ibnu taymiya yace wa humul munafiquna munafikai kenan alladhina tawallaw al-yahuda munafikai waɗanda suka jibinci yahudawa abdullahi bin nakkas da ire-irensa iren bittifaki ahli tafsir a bisa daidaituwan fahimtar malaman tafsiri shi shekul islam ibn taymiya wato kaf malaman tafsiri sun tabbatar da cewa wannan aya ta sauka ne a dalilin wasu munafikai waɗanda suke zama a majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun ji wata magana su ɗauke ta su kai ma Yahudawa su gaya musu shine Allah ya bada labarinsu da kuma su wasu yaƙul aya ya dullo alaiki, tsarin da ayan ya zo da shi yana nuni kan haka wa ta'ala wata hujjar kuma da take nuna cewa yahudawa ake nufin mutanen da Allah ya fushi da su ita ce wannan aya ta suratu ala imran Allah yake cewa buribat alaihim zillatu Allah ya dora musu kaskanci aina ma kuke duk inda aka same su yahudawa Allah ya dora musu kaskanci yanda Allah ya faɗa kuma haka abin yake har yanzu ba yahude bai taɓa samun daraja a duniya kullum za ka same shi yana raɗe da jikin wasu shi bai dogaro da kanka. illa bi hablin min Allah ba za su rabu da wannan kaskancin da Allah ya ɗora musu ba sai sun koma mutamassikina bi hablillah sun yi riko da igiyan Allah wa hablin min nasi kuma sun yi riko da igiya ta mutane igiya ta musulmai wa ba'u bi ghadabin min Allah sun riga sun jawo fushi wani fushi daga wajen Allah wato sun jawo makawunan su wani fushi daga wajen Allah wannan aya ita ma tana nuna cewa yahudawa ne mutanen da Allah ya fushi da su wa zakara fi ali imran qawluhu ta'ala a cikin wannan aya dai Allah madaukake cewa yake cewa wa ba'u bi ghadabin min Allah sun koma da wani fushi na Allah hadha bayanun annal yahuda madhubun alayhi wannan bayani ne da yake nuna cewa yahudawa mutane ne da Allah ya fushi da su wa qalat nasara shekul islam yanzu zai kafa hujja game da cewa nasara su ne ake nufi da abdallun batattu a suratul fatiha اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بند بتتو سواي بتتو su ne annasara wa qalat an-nasara yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa haqiqa waɗanda suke cewa Allah shine ukun ukun uku wato na ukun uku salisu salasa waɗannan mutane sun kafirta ila qawlihi har zuwa inda Allah yake cewa قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق كتياكو أهل الكتاب كذا كتنا انتا أتكين الدين كتنا واندبا كتيابا ولا تتبعوا أهواء قوم كذا كبي son zuciyar wata jama'a kad ballu min qabl waɗanda suka bace tuntuni wa aballu kasiran suka batar da wasu da yawa wa ballu an fawa'is sabil kuma suka bace daga hanya madaidaiciya wa hadha khitabun lin nasara yace wannan magana akan kiristoci ake kama dalla alaihi siyaq wani haza na hafin an gulu shi yasa Allah ya hana su game da wuce iyaka tsanantawa al gulu wa huwa mujawazatul haddi shine ketare iyaka kama na hafin an fi qawlihi yadda ce ya ahlal kitabi ya kuma abu littafi la taglu fi dinikum kada ku tsananta wajen rikon addinin kunnan domin ba addinin gaskiya bane wala taqulu ala allahi illa al-haqqa kada ku faɗi komai game da Allah face gaskiya innamal masihu isa ibn maryam shi almasihu isa dan maryama kawai rasulullahi manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ce ta Allah da aka jefa ta ga maryam wato Allah ya jefa wannan kalma ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga wajen Allah madaukaki illa iyaka amma kada ku ce ma annabi isa shi ma Allah ne abin bauta shekul islam ibn taimiyya ya kawo waɗannan hujjoji takaitattu don ya tabbatar maka da cewa babu ko shakka fatihar nan da kake karantawa a sallah kana addu'a kana roƙon Allah maɗaukaki ya shiryar da kai ta farki madaidaici a cikin fatihan kana kuma roƙon Allah kada fa ya shiryar da kai ta farkin wasu mutane kashi biyu na farko waɗanda Allah ya fushi da su na biyu waɗanda suka ɓace shekul islam sai ya ce to idan baka sani ba bari a tabbatar maka da hujjoji daga ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad akan cewa yahudawa ne da nasara ake nufi a wannan magana da aka yi a suratul fatiha don haka kullum addu'a kake kana roƙon allah ya kare ka game da bin tafarki yahudu da nasara kun ga ashe matsalar tana da girma shekul islam daga nan zai kama bayani ya ce wani yahudu muqaddiruna anil haq yahudawa sun takaita game da gaskiya sun takaita game da gaskiya sun takaita riko ta wajen gaskiya wan nasara galu na fi su kuwa nasara sun wuce iyaka ta wajen gaskiya kamar ne a ja layi sai a ce kada ku wuce wannan layi ku tsaya daidai kansa to su yahudawa sun ki su kai wannan layin sannan nasara kuma sun wuce layi kai musulmi aka ce yi kokari ka tsaya akan layi shine siratul mustaqim shekul islam ya ce yahudawa sun ki su kai tafarki madaidaici din nasara kuwa sun isa tafarki madaidaici ne suka tsallaka don haka kai musulmi addu'ar ka kullum ita ce Allah ya tabbatar da kai akan wannan tafarkin madadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim banda waɗancan da kai fushi da su don sun ki su kai inda aka ce a kai wala balin kuma banda batatu waɗanda suka wuce inda aka ce a kai ni Allah ka shiryar da ni in tsaya akan wannan tafarki kuma in mutu akai yace fa amma wasu Yahudi bil me yasa aka siffanta yahudawa da cewa Allah ya fushi da su ai akwai dalili ko me suka yi ma Allah har Allah ya fushi da su wa nasara bibbalal me yasa aka siffanta nasara kuma da cewa batattu ne yahudawa an yi fushi da su nasara kuma batattu me yasa aka siffanta su da waɗannan siffofi shekul islam yace falahu asbabun akwai dalilai zahiratun wa batina wasu bayyananu wasu koyayyu laita hadha mawdi'uha amma ba nan ne mahallin bayaninsu ba ku dai bi littafin a hankali za ku kawo in kana so ka san dalilin da yasa Allah maɗaukaki ya ce Yahudawa an yi fushi da su nasara ta ne to karanta littafin nan zuwa ƙarshe amma a yanzu wa jima'u zalika khulasatu zalika a takaice a dunkule a matsayin bayani na gabatarwa za mu gaya muku anna kufra yahudi asluhu min jihati adami amali bi ilmi a dunkule dalilin kafircin yahudawa asalinsa sun ki aiki da ilimin sun ki aiki da ilimin shi yasa ba su kai tafsirafun mustaqim ba da sun yi aiki da za su kai wannan sirafun ko sun ki su yi aiki da ilimin ashe yahudawa fahum ya'lamuna al-haqqa sun san gaskiya sai dai wala yattabi'unahu amalan a wani littafin aka ce wala yattabi'unahu qawlan aw amalan sun san gaskiya amma ba sa bin shi in ma ta furuci ko ta aiki au la qawlan wala amalan ba sa bin gaskiya in ma ta furucin su ko ta aikin su wannan shi yasa Allah madaukaki ya fushi da su wa kufrun nasara su ko kafirci na nasara dalilin sa min jihati amalihim ila ilmin kirista kuma abin da ya sa aka ce da su batattu saboda suna aiki babu ilimi akwai aiki amma ba ilimi fahim yattahiduna fi asmatil ibadat suna dagewa ta wajen nau'ukan ibada iri-iri shekul islam ya faɗi magana na shekara 700 da suka wuce amma maganar yanzu kana tabbatar da ita suna da nau'uka da dama na ibada amma in ka tambayi hujja bila shari'atin min Allah babu shari'a guda ɗaya daga Allah me yasa kuke kaza babu shi a littafi illa al'adu kawai wa yaquluna ala Allah ma la ya'lamu suna faɗin magana ga Allah abinda ba su da hujja a kansa wali hada kana salaf don haka yasa malaman sunna na farko su ake kira as-salafu salih akasari in kaji an ce as-salaf ana nufin sahabban annabi Muhammad da tabi'ai da kuma almajiran tabi'ai waɗannan su ne salaful umma ƙarni guda uku ɗin nan na farko sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'in tabi'ai su ake kira salafus salih sufyan bin uyayna wa gairi sufyan bin uyayna da waninsa malaman sunna na farko ya kuluna suna cewa inna man fasada min ulama'ina idan aka samu wani daga cikin malamanmu mu musulmai mabiya annabi muhammad idan aka samu wani daga cikin malaminmu ya lalace malaman sunna suka ce ku dube shi da kyau za ku ga ba fi shibkun minal yahudi ya ɗauki wata siffa ta yahudawa in je malami ya lalace Allah shi kare to lazim sai ya ɗauki siffar yahudu saboda yahudawa su ke da ilimi amma babu aiki to idan malami ya lalace kenan yana da ilimin ba aikin to zaka ga ɗabi'arsa sassan ta yahudu irin abin da yahudawa suke zaka ga haka shi ma yake aikatawa domin ɗabi'ar guda ce wa man fasada min ubadina malaman sunna suka ce idan ku aka samu masu kokarin ibada daga cikin mu musulmai wani ya lalace domin akwai mutumin da Allah kan masa baiwa ta ibada ba sharaɗi ba ne a haɗa maka duka kana iya zama kana da ilimi amma ta wajen ibada baka da ƙoƙari Allah yana iya baka kuma ƙoƙarin ibada amma a samu baka da ilimin kyauta ce ta Allah to idan aka samu mai ƙoƙarin ibada cikin musulmai ya lalace fa fihi shifun min nasara zaka ga ya dauki sifa na kiristoci ya kirkiro ma kansa ibada da ba ta da asali a ƙur'ani ko hadisin manzon Allah ya tashi cikin dare yana wurdi kafa dubu ɗari in ka tambaye shi ina wurin yake a hadisin manzon Allah bai sani ba ko ko ya tsara ma kansa yadda za a sauke yasin sau dubu saba'in ya ko tsaya da ibadan nan ka'in da na'in ne kai ga ƙoƙarin sauka yace ma na sauke qur'ani a cikin watan nan sau talatin wa ya sa ka ba shi da hujja malaman sunna suka ce duk inda mutum ya lalace babu makawa sai ya ɗauki siffa ɗayan biyun nan ashe kun ga fatiha tana da muhimmanci shi yasa Allah ya saka ta a sallar ka ta nafila a sallar ka ta farilla kai ta roƙonta kada fa ka ɗauki siffa ɗayan biyun nan ko dai siffar yahudu ko ta nasara siffar yahudu ita ce ƙin riko da gaskiya siffar nasara kuma ita ce wuce gaskiya zakalkalewa ka yi ƙoƙari ka takaita rayuwarka ka tsaya akan tafarki madaidaici tafarki madaidaici ku shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda bayanin sa yana da insha Allah sunnar manzon Allah wa ma'a anna Allah maɗaukaki ya Allah madaukaki yayi mana gargadi sun kada mu yadda mu bi tafarkin su domin ko da fati nan ka ɗauki fassararta. ita kadai ta ishe ka ka gane cewa Allah yana gargadin mai bin Annabi Muhammad ya kiyaye kada ya bi tafarkin Yahudu da ta Nasara duk da ke Allah ya yi mana wannan gargadi fa qada'uhu na fi ma akhbara bihi rasuluhu akwai hukuncin da Allah tuntuni yi. yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ma sabaka fi irniki daga cikin abin da ya riga ya gabata na ilimin manzon Allah domin Allah maɗaukaki yakan hukunta al'amari ba don ya yarda da shi ba akwai bambanci ka ce in Allah ya so da kuma in Allah ya yi nufi akwai bambanci Allah yakan yi nufin abin da bai so ba Allah yakan yi nufin abin da bai so ba kafiri bai kafirci a duniya ba tare da nufin Allah ba ya aka yi ake saba ma Allah a yau shin an fi ƙarfin Allah ne inda duk mutum ya kai ga kafirci yana kafircin nan ne a bisa tsarin da Allah tuni ya tsara ashe Allah ya hukunta za a yi masa kafirci amma kuma bai son a yi masa kafirci Allah ya hukunta za a saba masa amma bai yarda da shi ba don haka abin da Allah matsaukaki ya hukunta ba shara'i ba ne ya zamanto kuma ya yarda da shi za ka ga mutum ya ce in Allah ya yarda zan zo in same ka wannan kuskure ne ta sashen tauhidi Allah ya yarda ka sada zumunci ko bai yarda ba abinda Allah ya shar'anta ya yarda da shi duk abin da Allah ya ce a yi ko annabi Muhammad ya ce a yi wannan abin Allah yana son shi kuma ya yarda da shi Allah yana son a sada zumunci Allah yana son ka yi sallah Allah yana son ka cika alkawari Allah yana son ka zama mutumin kirki don haka idan za ka sada zumunci karka ce in Allah ya yarda zan zo ziyara ya riga ya yarda ka sada zumunci dai ka ce in Allah ya yi nufi na abin da baka sani ba kenan babu mamaki bai yi nufin kai za ka sada zumunci ba ko tuni Allah madaukaki ya sani za a samu musulmai waɗanda za su yi koyi da ahalin kitab za su ɗauki halin yahudu kuma za su ɗauki halin nasara tun tuni Allah ya sani ya kuma hukunta amma sai Allah ya mana gargaɗi ya kuma ba mu makami Shi ne karanta fatiha a sallar mu mu rika roƙonsa ya mana tsari kada mu bi tafarkin yahudu da ta nasara amma tun tuni Allah madaukaki ya hukunta za a samu waɗanda za su fadari Allah ka saba mu bai haisu kala fi ma kharrajahu a wata riwaya akhrajahu fi sahihai A imam bukhari da muslim suka fitar da hadisi an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وترواية القزة بالقزة من ظن الله ياتي لتتبعن سنن من كان قبلكم للي ننقبا ذاك بتفرك وطن دسك قباتكم لتتبعن سنن من كان قبلكم وكثير لتتبعن سنن من كان قبلكم حظو القبزة بالقبزة وحظو القبزة بالقبزة من ظن الله يجاء nan gaba za a samu ku musulmai za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida hazwal qabzati bil qabza daidai wa daida hatta law dakalu juhra babbin da za su shiga rami na kadangare la muku sai kun shiga ba kuma neman dalili an waye gari a yau mutum zai ce maka annabi ya ce ko Allah ya ce ba zai ɗauka nan da nan ba kamar a ce masa jarida ta ce tuni ya ɗauka yadda kafirai suke ba da gaskiya da jarida haka musulmi yake yanzu amma ba da gaskiya da ayar ƙur'ani nan ba kowa ya samu wannan rabo ba to wannan ma karamin misali ne manzon Allah yana cewa duk abin da ahlul kitabi suka aikata nan gaba sai kun yi ko menene qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sahabbai kenan al yahudu wan nasara sahabbai suka so ayi abin dalla dalla magana tana da girma nan gaba za a bi tafarkin wasu daidai wa daida har in sun shiga ramin eh, gare ma musulmi zai shiga suwa yahudu da nasara kaga fa sun sani amma dai suna son annabi zai tabbatar suwa ake nufi manzo Allah yake faman to suwa in ba su ba duniya ai ba ta wuce yahudu da nasara ba akwai na uku kuma har yanzu babu aiko nan gaba za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku daidai waje da Allahu akbar wannan yana cikin mu'jizozin manzon Allah wallahi maganar ga nan tabbata take al-imam al-bukhari ya rawaito fi sahihihi an abi hurairah hadisin wannan riwaya ta Abu Huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yace la taqumu sa'a hatta ta'khudha ummati ma'khadha al-qurun sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta tariki marikin karnoni da suka gabata tariki mariki inda duk al'umma da ta gabata ta riki al'umma ta sai ta riki kafin tashin kiyama duk irin fasadi barna da bayahude ya yi ko kirista ya yi musulmi sai ya yi kafin tashin kiyama shibiran da shibirin kamu da kamu wa zira'an da zira'i zira'i da zira'i inda duk kafiri ya kai ga fasaji sai an samu musulmi ya yi haka fasir a ya rasulallah ka farisa wa rum kamar mutanen farisa da rum kenan kala sai manzon Allah ya ce wa manin nasu illa ulaika to su waye ma mutane in banda waɗannan shekul islam ya ce fa akbara annahu sayakunu fi ummatihi mubahatun lil yahudi wan nasara don haka annabi ya ba da labarin cewa za a samu a cikin al'ummarsa masu kwaikwayon yahudawa da nasara wa hum ahlul kitab su ne ahlul kitab wa mubahatul farisi war rumi ta kuma masu koyi da farisa da rum wa hum al su ne ake kira ajami mutanen iran a da وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء وهكا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن yana tsawatarwa yana hani kada musulmai su yi kwaikwayo game da ɗabi'ar waɗancan da waɗancan wato yahudawa da nasara walaita haza ikhbaran an jami'il umma kuma da annabi yake ba da labarin cewa za a samu musulmi za su yi kwaikwayo ba duka al'ummar musulmai bane bal qad tawatara anhu hadisi ya yawaita daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a samu mutanen da za su yi ƙoƙari su kare kawunan su ba za su yi koyi da ahlul kitab din ba manzon Allah ya yake la tazalu ta'ifatu min ummati fi zahiratun alal haqqi hatta taquma sa'a ba za a bushe ba ana samun wata jama'a cikin al'ummar sa masu riko da gaskiya nan ce zahiratun alal haqqi masu riko da gaskiya hatta ta kuma sa'a sa'ar ƙarshe ta tsaya ashe duniya ba ta rabuwa da mutanen kirki akwai mutanen da ba za su yi koyi da ahlul kitabi din ba Allah madaukaki ka samu na cikin su wa akbara sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah ya bada labari annallaha la yudli'u hadhihi al-ummati ala ala dalala Allah ba zai hada wannan al'ummar akan bata ba ba za a taba samun wani zamani da za a ce duka musulmai sun lalace ba a wata riwaya ta al Muslim ma manzon Allah yake cewa man qala ahlakan nasu fa huwa ahlakuhum man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum wanda yake mutane sun halaka to shi yafi su halaka a ce ba a cewa duniya ta lalace gaba daya ana samun mutanen kiri wa anna Allah la yazalu yagrisu fi hadha ad-din garsan yasta'miruhu fihi bi ta'atihi Allah ba zai gushe ba yana da shi a cikin wannan addinin yana dasa wasu mutane yana amfani da su bi ma'ana suna yi masa biyayya suna bin dokokinsa suna riko da sunnar annabi Muhammad ah, fa'ulima bi khabarihi sidqu annahu ah, fa'ulima bi khabarihi sidqu annahu fi ummatihi qaumun mutamassikuna bi hadihi wannan magana sai ta tabbatar da cewa ba za a rasa wata jama'a cikin al'ummarsa waɗanda za su yi riko da shiriyarsa ba allazi huwa dinul islam mahbal shiriyar manzon Allah ku shine addinin musulunci tsantsa ba a rasa masu riko da sunnar manzon Allah har tashin kiyama ya Allah ka samu na ciki wa qaumun munharifuna ana samun wata jama'a kuma da suke karkatawa ila shu'batin min shu'abil yahud daga cikin al'ummar annabi za a samu waɗanda za su karkata su yi riko da wani reke cikin rassa na Yahudawa, au ila shu'batin min shu'abin nasara, ko su yi riko da wata reshe daga cikin rassa na kiristaniki addinin kiristoci wa in kana rajulu ko da shike hukuncin ba ɗaya bane yadda dai annabi ya faɗa haka nan ne babu shakka za a samu musulmai suna kwaikwayon al'adun ahlul kitabi yahudawa da nasara amma riko da halayen kiristoci da yahudawa ɗin ba a hukunta shi da hukunci guda shi yasa ya ce wa in kanar rajulu la yakfuru bi kulli inhirafi sai dai mutum baya kafurta dan ya karkata ga al'ada ta Yahudawa ko ta Nasara bal wa kad la yafsuqu aidan yana iya zama bai zama ma fasiki ba akwai al'adar Yahudawa da ta Nasara wadda zaka rike kuma dan kai riko da ita ba a ce maka fasiki akwai al'adar Yahudawa da ta Nasara wacce zaka yi riko da ita don ka rike ta ba a ce maka kafiri bal kad yakunu al-inhiraf kufran sannan kuma akwai al'adar yahudawa da ta nasara wacce in ka rike babu shakka zaka fita musulunci wa kad yakunu fisqa kuma akwai wadda in ka rike din zaka zama fasiki wa kad yakunu ma'siya akwai kuma al'adar su wacce in ka rike zunubi kawai kake yi baka kafirta ba wa kad yakunu khata'an kuma wani ma kuskure ne babu ma zunubi a ciki dan haka yana daukan hukunci daban-daban ashe akwai bukatar a samu littafi dalilin da ya sa shekul islam ya rubuta wannan littafin ke wannan littafi insha Allah shi zai zama maka jagora ta inda za ka gane ga al'adar yahudawa da ta nasara wacce in an yi riko da ita ana kafurta ga al'adarsu wacce in an yi riko da ita ana zama fasiki ga al'adarsu wacce babu laifi a rike akwai ma wanda ke iya zama wajibi ka yi riko da al'adar tasu a kenan dole sai an rubuta littafi saboda a yau mutane bayani dake dake ina ga sai mu dakata haka insha Allah sai wani lokaci na gaba ma tsora daga kan nan ah, akwai da dama mutane da suke ganin me yasa ba a karatu kowane sati to su kwamitin masallacin nan da suka nemi in zo in gabatar da karatu su sun sani mun ɗauki lokaci mai tsawo akan cewa in fara karatun nan ban amince ba saboda rashin sukunin da zan gabatar da darasin a kowane tafi na ce musu abin da za a yi shi ne a daiban banni inda zo ake bukatar yar muhadara wacce ba ta wuce ilimi na ba in an bani topic sai in je in shirya abinda zan iya faɗa in zo in faɗa domin duk iya karatun da ake so a yi ana yi alhamdulillah malamanmu suna ta kokari na wajen raya suna a wannan masallaci suka ce lallai dai sai na zo na ba da nawa gudunmawa ta ce to fa ga sharadi babu fa tabbas in na zo yau falin lahir hamdu gobe in ban zo ba sai ku yi hakuri ina fatan kwamitin sun amince da haka don haka wanda ya gaban samu zuwa ba sai ya hakuri in Allah ya nufa na samu zuwa ku zan sai dai ina fatan ya zama insha Allah laraba laraba ɗin matukar ba uzurin ne ya same ni ba zan samu halatta da ikon Allah akwai tambaya da shafi karatun ko a mai tambaya ta farko yake cewa malam ya ce wannan munafikin da ke zama

matsayin suna sahabban malamai sun tabbata da cewa babu ɗaya da cikin wanda ya kuma tabbata masu da